والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين بايهكا يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا تقوم شابكي قوة رمضان مي البركة haka ne sha bakwai ko shekara ta dubu da arbamiya to ɗari hudu kenan da kuma talatin da biyar bayan hijirar manzan tsira annabi muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alai wanda kuma shi ne rana ko kuma ita ce rana ta goma sha hudu ga watan yuli ko july wato shekara ta dubu biyu da goma sha hudu to tambayoyin da muke da su za mu fara sai dai kafin haka zan yi tsokaci kan fatawar da na bayar ina jin shekaran jiya wanda ya tambaya akan mutumin da ke da gidan haya gida ne amma don haya ya mallaki gidan yaya zai fidda zakka game da wannan gidan kun tana da wannan tambayar to na tafi akan wata fahimta wadda da na koma ƙara bincike suna na ga da gyara ciki ilimi kuma amana ne dole in koma kan abin da na san shine daidai shine duk gida idan ka mallake shi dan haya wato al'ijara ko al'ujura to shi gidan ba a fidda zakka daga kimarsa a an gane? Abin da kake karɓa na haya ne in har ma ya shekara a wurinka dindi bai taɓa ba za ka fidda masu zakka misali a birnin kaduna kana da gida da ka saye shi miliyan goma a naira wannan shine cost dinka, shine cp dinka, cost price to kuma wannan gida wanda kudinsa naira miliyan goma ne yani a duk wata kana samun ko in ce duk shekara kana samun dubu ɗari biyar ko mu ce miliyan ɗaya to wannan kuɗin hayan shi za ka wa zakka in har shi ma ya shekara in bai shekara bukatu sun cinye magana babu zakka kai araftum ya bambanta da ainihin abinda ka aje don kasuwanci ma'abota ilimi kan bambanta matukhidha lil ijara wal kira ko al kara da matukhidha lil bai'i wat tijara na fatan gane to wannan shine dama tsokacin na biyu tsokaci ne amma wani ya rubuto min ah, cewa ya ji lokacin da nake bayani kan duwatsu sai na ba da misali da birnin kudu da ke jihar jigawa na ce ƙasar kano wata kishi ne ɗebe shi malam ba ƙasar kano ba ne ai jigawa ne na ce ba cinya ba ƙafar baya ya kamata aron makasan kano ai uwa ce ko to shikenan a jigawa <laughs> eh. to Allah ya samu dace to shi kenan sai mu je ga tambayoyin da muke da su Allah ya mana muwafaka na'am tambaya ta bako ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce malam tambaya ta ce na saurari tafsiri a gidan tv na je wani malami ya ce ba kyau karanta addu'a a cikin ruku'u da sujjada kuma ni na babu kyau karanta qur'ani a cikin ruku'u da sujjada kuma ni na kasance ina karanta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar shin zan dina ne to abinda malam ka ce kaji ya faɗa gaskiya ya faɗa ba a karatun ƙur'ani a ruku'u ko sujuda wannan nassi ne na hadifi illa iyaka in har kai za ka karanta rabbana atina ba da niyyar karatun ƙur'ani ba da niyyar addu'a to ai innamal a'malu bin niyyat ka karanta ƙur'ani da zimma qira'a to ba a yi amma da zimmar addu'a ba zai kasance da laifi ba insha Allah to sai dai kuma abin da ya fi wannan gaba ɗaya ka koma zuwa ga sunnar manzon Allah wani ya yi shi sunnarsa ita ce jagora gare kana wallahu a'lam wa bihi tawfiq wanda ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam tambaya ta akan zakkar noma ce shi ne nake son dan Allah malam ya yi min bayani yadda ake fitarwa da kuma wanda za a bawa zakkan noma wato wasu tambayoyin watakil bayani a majalisi irin wannan a takaice ba lalai bane su warkar da kai yadda kake so abinda nake cewa akwai bukatar mu ɗauki littattafai mu je mu sa a gaban malamai wallahi musamman malamanmu na tsoro don akwai fa'idodi da yawa inda za ka sa littafi daga bango zuwa bango amma wannan bai kuma kore a amsa abin da ya sauwaka ba amfanin gona ana fidda wasu zakka amfanin gona kamar me za a fidda ma dukkanin hatsi ko dawa za a fidda mata zakka gerofa iburo acca maiwa tumatir fa kuka ce a ah, to za mu zo kan wannan abubuwa da suke hatsi kwarai za a fidda mu zaka misali kamar shinkafa ko hatsi ko hatsi misali babu zakka sai in ta kai ko ya kai ausuki biyar ausuki biyar kowane ausuki ɗaya zai baka sa'i 60 wal wusqu 60 sa'a to ashe kenan babu zakka sai in ka samu sa'i nawa 300 300 domin in dai dukkanin ausuki wato ɗaya zai baka sa'i 60 to sai ka ce 60 sau biyar nawa kenan nawa kenan saboda haka to menene sa'i ne shine kamar ka ce kwatankwacin tiya irin namu na zamanin yau a takaice duk lokacin da ka noma dawa ko masara ko acca ko iburo ko maiwa dauro kenan maiwa a wata hausar idan sun kai tiya ɗari tiya ɗari uku nan bayan allah shine fa ainihin ausuki biyar wannan ma'auni na ausuki haka ya zo daga shari'a ni ban gamsu da cewa wai a gina fidda zakka ta hanyar dami ko buhu ba saboda dami a gonar manomi wani ya bambanta da dami a gonar manomi wani amma ausuki wanda ya zo da nassin hadithi wannan duk duniya international ne wannan illa iyaka sai mu je mu nemo wannan abin da ka ce ainihin dami ko buhu ya yi daidai da ausuki nawa a takaice idan manomi ya noma ainihin tiya ɗari uku shi ne zai baka ausuƙi biyar saboda sai mu tashi mu nemi to shikenan buhu ko dame nawa ne zai ausuƙi don dole sai mun koma zuwa ga ma'aunin da shari'a ta tabbatar to idan ka samu ausuƙi biyar tiya nawa kenan ko kuma sa'i kai ne kyau sa'i nawa kenan ɗari uku ko to sai ka ba da ainihin wato al'ushir menene ushir ɗaya cikin goma shine zakar misali idan ka noma masara ko hatsi sa'i ɗari uku ɗari uku idan ka kasa gida goma nawa kenan menene ushirin ɗari uku menene 1 over 10 of 300 ko gane ba ne to shine ushiri inda za ka zo ka ce goma over 300 ka yi cancellation nawa za ka tashi da shi na'am 30 sau da ka sai ka fitar da ainihin sa'i ko tiya 300 abin nan goma 30 afwan talatin shine ushiri kashi ɗaya cikin goma na almahsul almahsul zira'i kun gane to ne zakar idan kuwa jigo ne ko ban ruwa ko irrigation to sai ka ba da abin da ake cewa nisful ushur min jumlatil mahsul azra'i to menene rabin ushiri nawa kenan sha biyar in dai wahalar ka ne wa fi ma kana sayhan aw nadhan nisful ushur saboda ka idan ruwan sama ne ya shayar da shukar ka to kunji in awon naka ya kai tiya ɗari uku wannan kuma ya rage gare mu manoma mu san tiya ɗari uku nan ko ausu abin nan sa'i ɗari uku nan ya kai buhu nawa amma zuwa ce buhu kaza a'a buhu kan bambanta daga wani zuwa ga wani mu koma zuwa ga ma'auni standard da shari'a ta bamu ina fata ana gana da kyau saboda idan kana da wani amfanin gona in ya kai sa'i in ka so ka ce tiya 300 to sai ka raba gida goma kwano 30 kenan tiya 30 kenan ka bayar idan ku ainihin noman rani ne wannan talatin ka raba gida biyu sha biyar, saboda nan wahalanka ne can kuma ruwa ne tare da duk Allah ne fa bada abin kuma araftum suwa za a ba su duk wanda ya cancanta ka bashi duk mutanen da Allah ya ambata guda takwas din nan a cikin sura ta tara aya ta sittin inna masu sadakatu lilfokara har zuwa ka suwa ka ba su wallahu na muku